الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للإيقاف حتى يمكن أن يصاب ويعاقب وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان وأما القائلون بالتقليد من الخوارج والمعتزلة القائلون بأنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة وأنه لا شفاعة للرسول ولا غيره في أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعدها فإنهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وإيقاف وحسنات وسيئات بل من أصيب لم يعاقب ومن أوكب لم يتق ودلائل هذا الأمر من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كثيرا ليس, ليس هذا موضعه قد بسطناه في مواضعه وينبني عليه أمور كثيرة ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه وإن كان له ذنوب كما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر ويجلد النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به مرة فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فهذا ي... نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا da sake saduwa a wannan masallaci mai tara albarka masallacin Modibbo da ke kofar kaura a jihar Katsina a wannan yammaci na ranar talata da laraba sha tara ga watan jima'a da akhir a ashirin da tara ko ashirin da tara ga watan jimadar akhir jimadar ula hijira ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da dari hudu da ashirin da tara wanda kuma ya daidai da uku ne ya daidai da uku ga watan shida shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafin التحفة العراقية في الأعمال القلبية wallafar shaykhul islam أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya bar duniya hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama tana ɗari bakwai da ashirin da takwas kuma wannan shine majalisun mu na majalisun mu malam yana cewa wa amma zalimu li nafsihi min ahli al-imani fa ma'ahu kama ma'ahu min ziddi dalika bi qadri fujurihi idan ba manta ba ibn taymiya ya dauko bayani akan waɗannan matakai guda uku mataki na wanda yake azzalimu li nafsihi da wanda yake al-muqtasid da wanda yake as-sabiqu bil khairat bi idnillah yayi mana maganar cewa al-muqtasid da as-sabiqu bil khairat bi idnillah waɗannan suna cikin waliyan Allah waɗanda suka tattare da kawa da imani waɗanda su ne waliyan Allah na gaskiya su ne waliyan Allah na hakika kamar yadda Allah ya kira wasu waliyansa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun yace to amma az-zalimu li nafsihi shine kaso na uku din az-zalimu li nafsihi shine wanda yake zaluntar kansa min ahli imani wanda shi ma yana daga cikin mu'minai az-zalimu li nafsihi zai iya yiwa ya zama baya cikin mu'minai kamar kafiri wanda yake zalunta kansa kamar da Allah ce wal kafiruna hum adh-dhalimuna kafiri ma azzalimi ne domin ya cuci kansa ya hana kansa da yi imani ga Allah to wannan azzalimi ne kuma zalincin sa babba ne domin duk kafircin da duk abin nan abin da yake ya kai kafirci to wannan zalunci ne wanda yake mai girma abin da yake aikin shirka ne wannan zalunci ne mai girma saboda kafiri azzalimi ne sannan kuma mai saban Allah shi ma azzalimi ne sai dai zalincin sa bai fitar da shi daga cikin da'ira ta mu'minai ba Shi shine malam ce wa amma zalimu li nafsihi min ahli imani amma azzalimi wanda yake cutar kansa wanda kuma yana daga cikin masu imani fa ma'ahu min wilayati lahi bi qadri imani to shi ma yana da wani taka ta ubangiji gwargwadon imaninsa yana da mataki ko matsayi na wani taka gwargwadon abin da yake tare da shi na imani wata kuwawu da tsoronsa ga Allah domin wanda yake mumini mai saban Allah ba za ka raba shi da wani kaso na imani tattare da shi ba ba za ka raba shi da wani kaso na tsoron Allah tattare da shi ba duk da cewa imaninsa yana da nakasa haka nan takawarsa ita ma tana da nakasa to gwargwadon imaninsa da gwargwadon tsoronsa ga Allah haka nan gwargwadon walittaka ta take kama ma'ahu min dukkan zalika bi qadri fujurihi kamar yadda yana da kishiyar walittaka din wato yana da kishiyar yayya ga addinin Allah gwargwadon abin da yake tsare da shi na fajirci wato mutum guda zai iya zama ta wani bangare yana da wani sashi na walittaka ta wani bangare ko yana da sashi na fajirci na fasikanci shine ma da yake idh shakhsul wahid qad yajtari fi al hasanat al muqtadiyatu lil thawab was sayiat wal sayiat al al muqtadiyatu lil iqab mutum guda daya zai iya ya hada ayyuka na alkhairi waɗanda za su sa ya samu sakamako kyakkyawa daga Ubangiji, yakan kuma ya zama yana da ayyuka marasa kyau munana waɗanda za su sa ya gamu da ukuba ta Ubangiji. Wato mutum ɗaya yakan iya tara alhasanat wa sayi'at a lokaci guda yana da hasanat yana da kuma sayi'at wa akharuna khalaqu amalan salihan wa akhara sayi'a wannan ya hada ayyuka masu kyau waɗanda ta fuskar waɗannan ayyukan za ka iya cewa yana da wani bangare na wadataka sannan kuma yana da wasu miyagun ayyuka waɗanda suke na saban Allah ne su kuma ta fuskar su za ka iya kira shi fajiri ko fasik yace to mutum da zai iya tattara waɗannan bangarorin guda biyu sai ka so shi saboda abin da yake tattare da shi na imani da tsoron Allah su kenan allazina yaquluna waɗanda suke cewa innahu la yukhalladu fil finnar man fi qalbihi mithqalu dharratin min iman ba a shigar da wanda yake da wato gwargwadon kwayar komayya na imani a zuciya a shigar da shi wuta kuma a dawwamar da shi a cikin wuta duk wani wanda yake da imani a cikin zuciyarsa ko da kuwa gwargwadon kwayar zarra ne to wannan zai shiga wuta a koda shi gwargwadon zunubinsa wannan imani kuma zai zama sababi da zai sa Allah madaukakin sarki ya fito da shi daga cikin wuta a sa shi gidan aljanna a dalilin wannan imani saboda dukkan wani wanda yake da imani a zuciyarsa ko yaya imani yake ko mun kankanta imanin matukar imanin bai bushe gaba ɗaya ba to ba zai dawwama ba a cikin wuta kamar yadda kafirai da munafikai suke dawwama a cikin wuta wanda ita ce aqidar ahlus sunna la yukhalladu fi nar man fi qalbihi mithqalu dharratin min iman wanda yake da kwatankwacin kwayar zarra na imani to ba za a dawwamar da shi a cikin wuta ba ko da ya shiga to akwai ranar da za a fitar da shi a shigar da shi aljanna saboda ayyukansa saboda imaninsa wa amma alqa'iluna bit taqlidi min al-khawarij wal mu'tazila alqa'iluna bi annahu la yakhruju min an-nar man dakhalaha min ahli al-qibla malaki amma waɗanda suke cewa za a dawwamar za a dawwamar da mai sako idan ya shiga cikin wuta ya shiga kenan har abada babu ranar fita kamar khawarijawa ɗan tawaye waɗanda suke sun kafirta da dama daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kafirta sayyidina ali sun kafirta muawiya da tawagarsa sun kafirta dukkan wani wanda yake aikata sabon Allah dukkan wani wanda ya aikata sabon Allah a gurin khawarijawa ya kafirta wanda ya sha giya a gurin su kafiri ne wanda ya zina kafiri ne wanda ya sata kafiri ne wanda ya karya kafiri ne dukkan wani sako wanda za ka kira shi kabira idan mutum ya yi a wurin jawa ya kafirta to waɗannan ba sa bisa aqida ta ahlus sunna ba sa bisa aqida ta sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam so a gurin su wanda duk ya aikata aiki na kabira saban Allah babba shan giya ko zina ko sata ko ƙarya ko annabi manci ko yaudara ko aiki. duk wanda zai aikata ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka to zai shiga wuta in ya shiga wuta kuma ya dawwama kenan har abada ba za a fitar da shi ba kamar yadda ba za a fitar da Qaruna da da Fir'auna da Qaruna da Hamana da Abu Jahl ba dukkanin su za su dawwama a wuta waɗannan kawarijawa suke faɗar haka haka nan al-mu'tazila su ma abin da suke faɗa kenan mu'tazilawa su ma abin da suke cewa kenan wanda duk ya shiga wuta daga cikin matallata to ya shiga kenan matukar da ya aikata laifin da ya kai shi wuta to in ya shiga kuma babu ranar fitowa bi annahu la yakhruju min an-nar man dakhalaha min ahli al-qiblati abinda suke cewa dukkan wani masallaci mai kallon al-qibla yayi sallah in har ya shiga wuta to ba zai fito daga wuta ba har abada wa annahu la shafa'ata lirrasuli sallallahu alaihi wasallama kuma babu ranar da babu ceto da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama su a gurin su babu magana ceto wanda ya shiga wuta ya shige ta ne bisa cancanta babu yadda za a yi kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko wani annabi ko wani mala'ika ko wani salihin bawa ya zo cece shi ya fito da shi daga wuta so ba su yi imani da shafa'a ba ba su yi imani da wannan ba wannan kuma ya saba wa aqida ta musulmi ahlus sunna waɗanda suka ce dukkan wani wanda ya shiga wuta zai iya samun ceto da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama matukar dai akwai imani a zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi ceto annabawa za su yi ceto haka nan mala'iku za su yi ceto haka nan salihan bayi su ma za su yi ceto sannan da karshe rabbul izzati gaba ɗaya shi ma zai yi ceto bayan ceton waɗannan to a gurin khawarij da mu'tazila babu maganar ceto domin ceto abin da yake nufi wanda ya shiga wuta a fito da shi ko kuma wani wanda ya cancanci ya shiga wuta amma a dalilin ceto na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a tsirar da shi ya fasa a fasa sa shi a wuta din ubangiji ya bi mata sa ya biya mata irin basussuka da ya ci na ainihin zunubai da laifuka da ya ma wasu bayan Allah Ubangiji ya biya masa wannan a ranar gobe kiyama a kai shi aljanna so wasu yarda da wannan ba mu ahlus sunna mu muka yadda da wannan suka ce babu ceto ga manzo sallallahu alaihi wa sallama wala ghairihi wani sama ba zai cito ba to tunda suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk martabar da matsayinsa ba zai samu ceto ba ina ga wani wanda bai kai aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba kaga shi babu yadda za a yi ya ceto fi ahlil kaba'iri ga waɗanda suka yi manya-manyan laifuka la qabla dukhulin nari wala ba'daha su ba su ta ba ceton da za a yi shi kafin a shiga wuta ko bayan an shiga wuta su a wajen su matukar sai mutum ya yi aikin laifi ya cancanci shiga wuta to tabbas babu makawa sai ya shiga wuta din bayan da za a yi a cece shi sannan kuma bayan ya shiga din babu makawa sai ya dawwama a ciki babu yadda za a yi wani ya zo ya cece shi wanda ita ce akida ta khawarijawa ita ce kuma akida ta mu'tazilawa khawarijawa da mu'tazilawa sun yi ittifaki sun hadu akan kudiri guda daya akan akida guda daya a ranar gobe kiyama su a wajen su a ranar gobe kiyama duk wanda ya shiga wuta ba zai fita ba duk da cewa a nan duniya sun sha bambam ta fuskar yin hukunci ga wanda yake aikata kabira a gurin khawarij dukkan wani wanda yake aikata kabira kafiri ne kai tsaye matukar ya aikata kabira to ya fita daga da'irar musulmi wannan shi da hukuncin da khawarij suka shi a duniya don haka ba za a yi mu'amala ta ba ba za a mu'amalance shi ba mu'amala irin ta musulmi don haka ba za a aura masa ba idan mace ce ba za a aure ta ba saboda ba musulma ba ce haka nan idan mutum ne ya aikata kabira yana tare da matarsa to ya yi ridda dole a raba shi da matar shi ƴaƴansa ba za su ci gadonsa ba ita ba matar ba za su ci gadonsa ba shi ba ba zai ci gadon wani na kusa da shi ba sannan kuma idan ya mutu ba za a yi masa sallah ba ba za a kai shi makabarta ta musulmi a binne shi ba wannan duk hukunci ne da kawarijawa suka yi ma mai aikata kabira duk wani wanda zai aikata babban laifi a gurin su to wannan shi ne hukunci sa a duniya mu'tazila sun sun masa sassauci suka ce a'a mu ba za mu ce da shi kafiri kai tsaye ba za mu ce yana nan tsakankanin kafirci da imani shi bai fada cikin kafircin ba mu kira shi kafiri ba kuma ya bar katangar imani yana nan dan zaman katanga shi baya nan baya can saboda haka bi manzilatin bainal manzilatayn saboda haka shi fasiki ne amma ba za mu ce masa mumini ba ba za mu ce masa kafiri ba to tunda ba su ba shi sunan kafirci ba kaga ba za su ba shi hukuncin kafirai ba ba za su raba shi da matar shi ba ba za su hana cin gadin shi ba ba za su hana ainihin ai masa sallah ko abin da ya sha makamantar musulmi ba in sun yi haka to sun ba shi hukuncin kafi ko da ba su kira shi da suna kafiri din ba to sai ba su yi haka ba don haka sai suka yi masa sassauci a nan duniya suka karara masa suka daga masa kafa amma a lahira sai suka haɗa kai da kawarijawa da mu'tazilawa suka ce in ya shiga wuta babu mai fito da shi kuma ba makawa sai ya shiga duk to wannan ita ce akida ta hawarijawa da mu'tazilawa ɗan babu sassauci kai wannan akida tana da wahalar wato saboda a ce kana mutum ba ma'asumi ba kai kuma ka rungumi wannan akida ai kaza abin ba zai yiwu ba saboda za ku yi ta kafurta juna ne a juma wani zai ce ya ga wani yayi wani abun ba daidai ka yi magana kai dan kuskure ka faɗe ta ba ne ba ce yayi ƙarya don haka ya kafarta ka fara sai ai waje da mutum daga matsalar su aka yanke masa hukuncin kafirci to dukkan wani hukunci na kafirci ya hau kansa in ta kama ma za a iya yaƙarsa a kashe shi jinin sa ya halatta wannan shi ne aqidar khawarijawa saboda haka ne suka yi ta yaki da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yaƙi sayyidina Ali sai da ali shi ya karya garkuwar su a waqatul nahrawan wanda watakila mun taɓa fatanta a wannan gurin mun taɓa magana sanda ali ibn abi talib ya tura musu abdullahi dan abbas ya je ya ja da su akan wasu akidun su fa indahum a gurin waɗannan mutane ko kungiyoyi guda biyu la yajtabi'u fi shakhs al-wahid thawab wa iqab sakamako da ukuba ba za su taɓa haɗuwa tattare da mutum guda ba ko dai a ba shi ko a sashi aljanna ko kuma ya gamu da gabansa a sashi wuta amma wai ya shiga wuta sannan daga baya fito ya shiga aljanna su ba su yarda da wannan ba wa wa hasanatun wa sayiat su a gurin su babu maganar wani ya hada hasanat ko ya hada sayiat dole ne ko dai ya zama hasanat tsantsa ko su zama sayyi'at tsantsa bal man usiba lam yu'aqab su a gurin su duk wanda ya cancanci sakamako har aka takanka masa da aljanna to wannan ba za a yi masa hukuma ba wa man uqiba lam yusab wanda kuma har aka yi masa hukuma to ba za a takanka masa da aljanna ba wato dole ne dai zai dauka ko dai aljanna ko kuma wuta in yayi aljanna to za ta fice in ya shiga wuta kuma nan ma ya ta fice ne ibn ya ce wa dalailu hadha al-asl min al-kitabi was sunnah wa ijma'i salaf al-umma kathira dalilai bisa wannan ka'ida da ya kawo ka'idar da ya kawo ita ce ka'idar baya cewa ash-shakhs al-wahid qad yajtami'u fihi al-hasanat al-muqtadiyatu lis-sawab was-sayyi'at al-muqtadiyatu lil-iqam wannan ita ce ka'idar da ahlus sunna suke da ita mutum guda zai iya zama yana da halaye ko ayyuka na kwarai waɗanda za su sa a takanta masa yana da kuma ayyuka marasa kyau da ba su kai kafirci ba wanda za su sa ya cancanci uku ba shi kadai zai haɗa hasanat zai kuma hada sayyi'at kamar yadda Allah ya faɗa khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a wannan aqida ita ce ta ahlus sunna ita ce al-aslu din da ibnu taymiya yake nuni zuwa gare shi yace wannan ka'idar akwai ta a cikin alqur'ani a dalilan ta a cikin alqur'ani da sunna da ijma'is salaf wato haduwar magabata ce dalilai ne masu yawa idan muka duba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت ومن كانت كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا كذب إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر ما يجي صلى الله عليه وسلم أتشمونا حديث الصحيح وإن عبد الله بن عمرو يروي توشي أنا أشكين صحيحين ما يجي كي سوى abin nan sifofi guda dukkan wani wanda ya tattare su to ya zama munafiki an tsa duk wanda ya zama yana da sifofin nan guda hudu gaba ɗaya tattare da shi to munafiki ne tsantsa idza haddatha kadaba kusan da zai yi magana su sai ya share ƙarya wa idza wa'ada akhlafa in ya alkawari zai saba wa idza tumina khana in an amince masa zai haici wa idza ahada gadara in an yarjejeniya da shi zai karya yarjejeniya waɗannan sifofi guda hudu manzo Allah ce duk wanda ya tattare su ya zama munafiki tsantsa wanda kuma yake da sifa ɗaya daga cikin sifofin nan guda hudu ko sifa biyu daga cikin hudu to yana da wata sifa ta munafici har sai lokacin da ya barta kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya kasa masu kudurce waɗannan sifofi ko masu ɗauke da wannan sifofi zuwa biyu kaso biyu akwai wanda yake zai zama yana da sifofin gaba ɗaya to wannan munafiki ne an za kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa kana munafikan khalisan sannan yake wanda kuma yake da sifa ɗaya ko biyu wato wasu sifofin ba duka ba daga cikin waɗannan sifofin to yana da wata sifa ta munafici kaga ba a kirawo shi munafiki tsantsa ba don haka yana nan tattare da imaninsa ta wani bangare kuma ya tattari wata sifa ta sifa ta munafikai an gane ku kun ga a cikin hadisi guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana akwai wanda yake munafiki akwai kuma wanda yake da sifa ta munafiki akwai wanda yake munafiki ne akwai kuma wanda yake da sifa daga cikin sifofin munafikai wannan ba a kiran shi munafiki an gane ko duk da yana da wata sifa daga cikin sifofin guda biyu sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka biyu ya taka su biyu yace wanda yake da sifofin gaba daya shine munafiki tsantsa wanda kuma yake da wata sifa daga cikin sifofin nan yana da wata sifa ta munafiki bai ce da shi munafiki tsantsa ba kaga wannan dalili ne da yake nuna mana cewa mutum daya zai iya zama ta wani bangare ya kunshi wata sifa mara kyau ta wani bangare kuma ya kunshi wata sifa mai kyau annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisin sahihaini arba'un fi ummati min al-jahiliyya sifofi guda hudu a cikin al'ummata suna daga cikin sifofi na jahiliya wato sifofi na mutanen jahiliya waɗanda ba musulmi ba waɗanda suke mushrikai masu masu bautar gumaka masu bautar wani Allah sifofi ne guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya al-fakhru fil ahsab wa fil wal niyahatu ala al-mayyit wal istisqa'u bin nujum wato sifofin nan guda hudu sifofi ne na jahiliya suna daga cikin sifofin da za a ke samu a cikin al'ummata ce al fil ahsab mutum ya dinga wato alfahari da kafafa da ainihin asalinsa shi dan suwa da ne dan gidan wane ne dan dan dangi ne wannan duk yana daga cikin ayyuka na jahiliya mutum ya dinga alfahari da asalinsa sannan al-faqru fil ahsab sukan nasabar wani mutum a ce ga mahaifinsa wani ya dinga suka ce ai ba mahaifinsa bane ana jin ma ba ba ubansa bane kawai haka nan mutum ya dinga sukar nasabar wani wannan yana daga cikin ayyuka na jahiliya sannan an ya hasu alal mayyit kuka ga mamaci ba kuka da zubar da hawaye ba a kuka na babatu da da hargowa wannan yana daga cikin ayyuka na jahiliya sannan kuma al-istisqa'u bin wato a yi ruwa wasu suke taurari kaza su suka yi mana ruwa tauraro kaza su yi mana ruwa wannan duk aiki ne na jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana iya a same su cikin al'umma ta kaga duk wanda aka samu ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan tattare da shi aka same shi yana irin kuka haka a ga mamaci kuka wanda yake daga murya na harguwa da hayaniya wannan yana da wata sifa ta jahiliya amma ba za ka ce da shi kafiri ba dan yayi kuka da sauti madaukaki ga mamacinsa ba za ka kirawo shi kafiri ba haka nan dan ya soki nasabar wani ba za ka ce masa kafiri ba ko dan ya yi alfahari da asalinsa ba za ka ce masa kafiri ba amma kuma yana da wata sifa daga cikin sifofi na jahiliya kamar yadda ya faru ga Abu Dhar al-Ghifari yana nan cikin sahih al-Bukhari hadithun al-ma'ruf yake cewa wata rana na je Ar-Rabaza wani gari ne kusa da madina inda abu dhar ya zauna bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ya rasu yace ya je rabaza wannan kauye sai ya ga abu dhar tare da wani bawansa Abu Dhar yana yana wato sanye da wani gwado irin wannan gwadon shine shi ma bawan nasa yake sanye da shi sai ya ce ya Abazar da ka dauki wannan gwadon ka daura shi a matsayin kwarjalle ga da ka samu cikakkiyar cikakkiyar shiga ga gwado ga kuma kwarjalle ka daura iri daya wato ka samu abin da ake cewa alhulla wato cikakkiyar shiga sai ya ce a a ai na ji ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai yake bashi labari yace wata rana magana ta haɗo ne da wani daga cikin bayi mahaifiyarsa ba ajamiya ce mahaifiyarsa ba ba balarabiya ba ce fa ayyartuhu bi ummi sai na aibace shi na soke shi na bace shi da asalinsa shi kai tafi can dan bagwariya ya faɗa masa haka sai mutumin da ya kai karansa gurin manzo sallallahu alaihi wasallam shi kaji abin da ya faru tsakanina da Abu Dhar magana ta haɗa mu amma ga kalmar da ya gaya mun sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Abu Dhar yace innaka mur'un fika jahiliya kai ne mutum ne wanda kana da dabi'a ta jahiliya sai ya rasulullahi ala kidari sinni duk da shekaru na ina tattare da kuma dabi'a ta jahiliya manzo Allah ce duk da shekarunka to shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa cewa ikhwanukum khawalukum wato waɗannan a ƴan uwan naku masu muku hidima ne dangin ku ne ƴan uwan ku ne masu hidimar da ƴan uwan ku ne saboda haka fa idan kana تحت أحدكم فإذا كان أحدكم تحته أخوه فليلبسه فليطعمه مما طعم وليلبسه مما لبس ولا تكلفونهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم قال لك waɗannan ‘yan uwanku ne Allah ya sanya su ƙarƙashin ku suna muku hidima saboda haka abin da duk kuka ci ku ba su abin da duk kuka sa na sutura su ma ku tufatar da su irin wannan sannan kuma kada ku ɗora musu aikin da ya fi ƙarfin su in har za ku dora musu aikin da ya fi karfin su ku taimaka musu to tun daga wannan abu abu abu zar ya kasance yana ciyar da bawansa abin da shi yake ci yana fatar da shi abin da yake yake sanyawa na sutura a jikinsa abu zar a nan ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kisanta shi da innaka mru'un fika jahiliya saboda wani abu da yayi irin na jahiliya amma wannan bai zare wa abu zar ta ba bai zare masa sifarta ta takawa ba da zari masa matsayin sa na sahabi na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ba saboda ka zai samu mutum wanda zai yi wani aiki na laifi kuma wannan aikin na laifi iya kawai iya wannan aiki shi za a shi za a aibata shi za a soka amma wannan ba zai sa a kwanje mutum sa gaba da ba to hadisai da dama sun zo waɗanda suke nuna haka wato yana da kyau har kullum idan mutum zai yi hukunci ga wani to ya dubi janibi guda biyu ya dubi bangarori guda biyu ya dubi bangarorin hasanat ɗinsa ya dubi bangarorin sayyi'at ɗinsa wanda ya firin jaya ya zama shine za a yi misali da shi ba wanda yake kaɗan ba wasu har kullum idan za su yi hukunci bangare ɗaya suke kallo wato suna kallo ne da bakin madibi ko da yaushe ba ta kallo da madibi wanda yake mai haske to haka kullum suna hango laifuka ne ba sa hango alkhairai ba ta hango ayyuka na kwarai za ka in suka tashi suka sai ka ɗauka da ɗai mutum bai taɓa aikin alkhairi a rayuwarsa ba haka kullum za su yi ta faɗar aibi ne wannan ba sifa ce ta musulmi ba sifa ce ta ta imani ba shi ne ibn taymiya yake cewa wada la'ilu hadha al min al-kitab wa sunnati wa ijma' salaf al-umma kathira dalilan wannan ka'ida daga cikin alqur'ani da sunna da ijma'in magabata na wannan al'umma dalilai ne masu yawa laita hada mawdi'a mawdi'ahu yace wannan ba shine mahallin da zamu faɗaɗa wannan magana ba kada su tsawo fi mawadi mun faɗaɗa shi a wasu gurare daban-daban wa bani alaihi umur to akan wannan asali akan wannan ka'ida akwai al'amura da yawa da za su gino akai wa bani alaihi umurun kafira akwai al'amura masu yawa da za su gino akan wannan asali wali hada man kana ma'ahu imanun haqiqi فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه saboda haka wanda ya kasance yana da imani na hakika to babu shakka dole ne a samu yana da irin waɗannan ayyuka na kwarai gwargwadon imaninsa wa in kana lahu zunub ko da kuwa yana da zunubai ko da kuwa zaka ce yana da zunubai to wannan zunuban ba za su hana ya kasance yana da sakamako na gwargwadon ayyukan da ya lana ba kamar rawal bukhari fi sahihihi an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kamar yadda imam al-bukhari ya rawaito a cikin ingantaccen littafinsa daga umar dan khattab Allah ya kara masa yadda anna rajulan kana yud'a dinaran akwai wani mutum a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda ake masa lakabi da himar sunan shi abdullahi amma ana masa lakabi da himar kana yudhikan yudhiku annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yawaita sa annabi sallallahu alaihi wasallama dariya wato yakan yi abubuwan da suke sa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama dariya yakan je ya samu mutum ya kasa tulin zumarsa sai kawai ya dauki tulun a matsayin kamar ya karba a bashi sai ya tafi ya kai ce ga manzo Allah ga kyauta na kawo maka sai manzo Allah ya karbi zuman nan can mutumin nan sai ya zo neman kuɗinsa wurin Abdullahi Shimar. Abdullahi ma ce to zo mu je kai goma gumma Allah sallallahu alaihi wasallam ka kudin ka <laughs> shi ya kai wa zubarka shi ya shanye kaga ya za a yi kenan zai kai wa maza mutum zai je ce maza Allah sai ka biya ni saboda ka dole dai a hakura sai je kai mutum ga annabi sallallahu alaihi wasallama maza Allah ya murmushi wani lokaci a dauko a biya wannan mutum kudin sa kana yudhiku an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kana yashrabu al-khamr wanda aka kuma ne ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم من زال صلى الله عليه وسلم يهمة بولالا فأتي به مرة وترانا أتدور شيء النبي صلى الله عليه وسلم فتو تي شاجي أكاوشي النبي يهمة بولالا bayan kwana biyu kuma sai a kawo shi cikin abije da giya annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa a yi masa ainihin a wata bulala wasu masu duka da da kara suna yi masu yi da takalmi suna yi masu yi da tafin hannun su suna yi haka ake ta yi kullun da shi fa utiya bihi marra wata rana an zo da shi a cikin bayansa fa qala rajul sai wani mutum cikin majalisar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ce anabullah ma akthara ma yu'ti bihi ma yu'ta bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam yace shi Allah ya la'ace shi kullun sai a kawo shi gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato ana yawai kawo wanda mutum ya sha giya ga annabi sallallahu alaihi wasallam gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a maka horo amma bai ta ya daina ba a wata riwaya akhzahullah Allah ta bar shi haka wannan mutum ya faɗa ga shi wannan Abdullahi Imam fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah da ya ji haka yace la tal'anhu kada ka la'anci shi fa innahu yuhibbu Allah wa rasuluhu. domin shi yana son Allah da manzonsa kada ka la'ance shi domin yana son Allah da manzansa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba a la'antar wanda yake son Allah da manzansa wanda yake son Allah yake son manzon Allah ba a cewa da shi ba a la'antarsa manzo Allah sai ya hana la'anci wannan mutum kaga wannan mutum ya hada janibi guda biyu ta wani bangaren yana shan giya har ana zuwa a kora shi gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ta wani bangaren kuma yana san Allah da manzon wancan laifi da yake yi bai zare masa ko ya dishashe masa kansa ga Allah da manzansa ba saboda haka matsayinsa na yana san Allah da manzansa yana nan duk da cewa kuma ya ya wato shedan yana rudarsa har ya sha giya annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu cewa zuciyarsa tana san Allah tana san manzo sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa sallam abin da yake faruwa gare shi wata zamiya ce shedan yake masa wata ainihin fuzga ce shi dan yake fuzgarsa zuwa ga aikata sako, ya karkata zuciyarsa zuwa ga shan shan giya don haka a wata ruwayar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa la takunu auna shaytani ala akhikum kada ku taimaka wa shaytan akan dan uwanku domin lokacin da za a la'ance shi gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru bai tsawatar ba babu shakka wannan watakila zai iya sawa shi wannan mutum ya tare ce to babu shakka tunda har manzon Allah yayi shiru gare da cewa an ce da shi tsinanne ne ba shi ba rahamar Allah manzo Allah ya yi shiru kamar ya tabbatar da cewa mutumin nan bai tare da rahama ranar gobe kiyama kaga wannan zai iya sa ya bazama ya kara shiga cikin ayyukan sa na laifi tunda dai har ga shi gaban manzo Allah an ce ba shi ba shiga rahama manzo Allah kuma bai ce a'a ba kaga wannan zai taimaka wa shaitan shi kuma ya kara abin da ma baya yi da wataƙila sai ya dawo yana yi wataƙila ma in ba a yi sa'a ba shaitan ya kinge shi har ya yarda kaga hikima ta ma'aiki sallallahu alaihi sallama ya gaya musu cewa yana san Allah da manzonsa wannan shi kuma watakila za ta taimaka masa yaji tunda har ya samu wannan yabo daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan shaida to ya kamata ya kokari ya fi karfin shaidan akan abin da yake jan shi zuwa gare shi ya dawo ya zama mutum na kwarai soyayyar ta ga Allah da manzonsa ta cika to domin soyayya ga Allah da manzansa wani bangare ne na imani imani yana cika yana cika yana kuma raguwa yazidu wa yanqus yana karuwa yana raguwa zai yi sha'awar tunda har an sifanta shi da mai san Allah da sa yaga cewa imanin nan nata ya ci gaba da karuwa ba ya ci gaba da raguwa ba to kaga wannan akwai kwadaitarwa wannan ta sa malamai suka ce baya halatta ala anci muayyan la yajuzu la'nul muayyan wasu daga cikin malamai suka ce bai halatta a la'anci wani mu'ayyan ba wato wani mutum da za a nuna a ce wane la'ananne ne suka ce bai halatta ba matukar dai mumini ne bai halatta ka la'ance shi ba za ka iya la'anta cikin rubutu a ce duk mashaya giya an tsine musu albarka wannan la'anta ce cikin rubutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa giya ya tsine wa mai shanta ya tsine wa mai dakwanta ya tsine mai sayar da ita ya tsine wa mai rubuta ainihin cinikinta duk manzo Allah ya tsine ma waɗannan kaga a shari'a waɗannan duk tsinan nuni. za ka iya zuwa ka faɗa cikin rubi duk wanda yake waɗannan abubuwa manzo Allah ya tsine mishi don haka duk wanda annabi ya tsine masa inan ne ne wanda aka tsine masa ba za a annabi ya tsine masa ba za a tsine masa ba za a tsine masa amma wannan tsinuwa ce cikin rubutu. a ka ɗauki wani mutum wane dan wane ka ce wane la'antacce ne tsinan ne saboda ya sha giya wannan shi manzo Allah ya hana al-la'nul mutlaq wannan ya halatta don manzo Allah ya yi shi al-la'nul la'nul muayyan kuma la'nul muayyan ka la'anci wani wanda zaka ayyana shi ka ce wane kake nufi wannan shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya hana domin ne domin baka sani ba ta yiwu abinda kake ganin shi yana aikatawa Allah madaukakin sarki ya yafe masa wannan saboda wani gagarumin wani aiki na alkhairi da yayi wanda kai baka sani idan ka la'ance shi kamar ka ce ba shi ba rahamar Allah tare da cewa Allah kuma ya yi niyyar ya shigar da shi rahama saboda wannan babban aiki wato yana da alhasanatul lahiya ta yiwu jiya ka gan shi ya sha giya amma da safe wato jiya ka gan shi da daddare yau da safe kuma Allah ya albarkace shi da tuba ya tuba tuba wacce ta gaskiya kai abin da kake masa hukunci na la'ana abin da ka gani ne jiya amma a yau yana daga cikin karbabu a gurin ubangiji yana daga cikin waɗanda ubangiji yake son su inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin saboda kai kana masa la'anta ne akan abin da ka sani jiya amma a yau baya tattare da wannan kaga anan ka fada cikin haƙƙinsa shi yasa aka hana al-la'nul mu'ayyan ta yiwu ya kasance ranar gobe kiyama ya samu ya samu shiga cikin waɗanda za a ci ta kai baka sani ba anan kai masa hukunci da cewa ba shi ba shiga rahmar ubangiji can kuma ka tsince shi a cikin tawagar waɗanda a ce da su su shiga aljanna zai yiwu Allah ya jarabe shi da wasu musibu daban-daban a nan duniya waɗanda za su zama kafara gare shi bisa wannan laifin kuka na shi kun san mumini ko kaya ya taka sai Allah ya karkade masa kurakuransa to tayo Allah ya jarabe shi da rashin lafiya tayo Allah ya jarabe shi da talauci tayo Allah ya jarabe shi da musiba da baka sani ba ta zama kafara ce bisa ga wannan aiki da kai baka san da wannan ba don haka shari'a ta hana la'antar mu'ayyan ta yiwu kuma wani abu ne kake da san yayi ba daidai ba alhalin kai ne baka yi kai ne baka fahimta daidai ba kaga ka la'ance shi akan abin da ba bai kamata ba akwai lokacin da Itban ibn Malik ibn Malik ya zo ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace tsakaninsa da masallaci akwai wani rafi wanda idan aka yi ruwa rafin na cika kuma ganin sa kullun ƙara ja da baya yake yi ba ya yi dan jagora don haka zai rika sallar sa a gida dan haka yana gayyatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi masa sallah a wani bangare na gidansa idan ya yi sallah dan shi kuma ya yi gurin gurin sallar sa manzon Allah ce to ya yadda. manzon Allah ya je ya same shi a gida mutanen Banu Salim ibn Auf ibn Salim Banu Salim ibn Auf kabilar shi Itban gaba ɗaya da suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan Itban ibn Malik sai suka zo a wannan lokaci aka shirya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wani abinci na musamman ya zauna tare da jama'ar wannan kabila din gaba daya sai ya zamana ba a ga wani mutum da ake kira Malik ibn Dukhshan a wata wayar ibn Dukhshan ko kuma ibn eh, Dukhayshin sunan nashi ya zo da lafazza daban wannan Malik ibn Dukhshan dan kabilan ne kuma dan uguwan ne shi an tattara an taru a gidan Isbat ibn Malik amma shi babu shi sai aka ce ya ba a ga wani ba aka faɗi sunan shi sai wani ya ce ai wannan munafiki ba ka ga kullun tare da su yake ba ya fi ba su fuska a kanmu, da haka munafiki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka sai ya ce da su alaysa yashhadu an la an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah ya shaidawa cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzo sallallahu alaihi wasallam ma'aiki ne na Allah ni Muhammad ma'aiki ne na Allah sai wani ce yashhadu walakin laysa fi qalbi laysa min qalbi laysa sadiqan min qalbi eh yana faɗa amma ba da gaske yake ba ba har zuciya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da su la yanbaghi liman yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah sadiqun biha min qalbi an yamustahu aw an yadkhul an baya yuwa ga wanda yake shaidawa cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzo ne na Allah yana ne gaskiya daga zuciyarsa kuma ya shiga a wata ruwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yabtaghi biha wajh Allah Allah ce mutumin nan yana shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni ma'aiki ne na Allah kuma yana fadar haka dan Allah manzo Allah ya mata shaida cewa yana fadar haka dan Allah yayi kokari ya hana su tuhumar da wani yake so ya yi mata domin an shiga an fara zana cewa ai munafiki innahu rajulun munafiq ai munafiki ne ana ganin yana ba munafikai fuska tare da cewa kuma ba haka bane kuskuren fahimta ne dan ba gan shi ba sai aka tsara karfafa cewa wannan fahimtar gaskiya ce manzo Allah ya nuna musu ba haka bane a wannan hadisi za mu ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama bai hukunta wannan da ya la'anci shi wannan Abdullahi Himar ba kun ya ce da shi ya ya ya ya tsine masa ya ce la'anahullah a wata ruwayar akhzahullah nan bai hukunta shi ba saboda ya yi wannan da tawili shi a tsammaninsa ya cancanci la'ana din manzo Allah nuna masa a'a bai cancanci ka la'ance shi ba wannan kuskuren da yayi na ya la'anci wanda bai cancanci ya la'anta ba ba wani abu bane da za a hukunta shi kai, domin yayi shi ne bisa tawili a tsammaninsa daidai yake shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi masa wani hukunci ba kamar yadda bai yi ma wancan mutumin da ya ce wa Malik ibn Dafshum ya ce da shi munafiki sai Allah bai masa hukunci bai ce ka faɗa masa munafiki ka zama munafikin kai yanzu tunda shi ba munafiki bane kai ka zama munafiki a wani tsauran mataki a kan wannan wani abu ne da ya faru a wajen sa bisa da tawili in kuna tunawa lokacin da aka wasai da tuna Aisha Allah ya kara masa yarda kage da Safwan ibn Mu'azzib Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yana cikin waɗanda suka fi kowa zakewa shugaban munafikai na Madina yana cikin wanda suka fi kowa zakewa wajen yaya ta wannan kagen da terere da Aisha duk inda ya zauna wannan labari na abin da Abdullahi bin Ubay ibn Salul yake yi a Madina yana zuwa ga kunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana Annabi ya tashi cikin masallaci yace wane ne zai isan min ga wannan mutumin da cutar wasa ta kai har ga iyalina waye zai mun maganin sa a lokacin sai Sa'ad bin Mu'az shugaban aus sai ya tashi ya ce ya rasulullah ka ba mu umarni mu za mu yi maganin sa in ka ce ma mu kashe shi mun gama da shi kenan sai sa'ad ibn ubada shugaban khazrajawa yawa sa'ad ibn mu'az ce idan ya kasance daga aus to za mu za mu gama da shi za mu kashe shi in kuma wannan mutum daga cikin ɗan uwan mu khazraj ne to shi ma ba zai gagare mu ba kun san a jahiliya kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai rashin jituwa tsakanin aus da khazraj ga shugaban aus yana cewa idan wannan da kake kuka da shi a gaya mana shi ko wane ne in daga cikin kabilar mu ne za mu gama da shi in ma daga kabilar khazraj ne to ba zai gagare mu ba kaga wannan sai ya tuno musu abin da yake faruwa tsakanin su a jahiliya sai sa'ad ibn ubada shi kuma shine shugaban kabilar khazraj yana gurin sai ya tashi ya ce wallahi na rantsi da Allah baka isa ba bai isa ba saboda me sau yana ga kamar a nan yana nuna cewa mu ausu ko kazarajawa din da nufin karfin su za mu iya maka maganin su sai ya tashi ya ce wallahi baka isa ka kashe shi ba sai wani ya yi farat daga cikin ausu sai ya ce kai dai munafiki ne kana kare munafiki shi ne manzo Allah ya yi kokari ya kwantar musu da ya ainihin kwantar da hankalinsu ya sa ainihin a wannan hayaniya talaka sai dai ne kuma ya faɗa wannan duk da ijtihadin da kuma hushi da yake ciki a lokacin ya za a ce ga wani yana cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani kuma ya ce ba isa a maganin sa ba ce to in dai mai faɗar haka ba munafici to babu ke da saboda haka sai masa hukunci da manzo Allah sallallahu alaihi sai kwantar musu da hankalin su ya lallashe su ba tare da yayi hukunci akan wanda ya ce wa Sa'ad Obada? Ubada munafiki ba saboda a lokacin da yake faɗa yana faɗa ne bisa tawili an gane ku? yana faɗa ne bisa tawili a bisa tsammanin shi munafiki to suna qadiyar da ta faru tsakanin al-hafiz ibn abi balta da kuma aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai je yaki mutanen makka lokacin fasu makka da ya koye labarin yaƙar su Hafiz ibn Abi Balta ya rubuta wa mushrikan Makka yana gaya musu cewa manzo Allah zai zo ya ke su a lokacin da aka gano al'amarin sai da Umar ba ta yayi ba yace a kyale shi ya sare wuyan wannan Haka sai sai kira shi munafiki a lokacin Allah sallallahu alaihi wasallam ce ai ya halarci Badar kuma baka sani ba Allah ya tsinkaye ga mutanen Badar ya ce ku je ku yi abin da kuke so na gafarta muku So kaga anan Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa inkarin kiran sa munafiki ba tare da cewa kuma annabi ya nuna wa sai Umar cewa ko da wai ko da ko yayi babban laifi wannan babban laifin an gama masa saboda ya halarci badar wancan Malik ibn Rushd da aka ce da shi munafiki saboda bai zo gidan Isbat ibn Malik ba lokacin da manzo Allah ya ci gidan shi kansa yana ɗaya daga cikin wanda suka halarci yakin badar yana ɗaya daga cikin wanda suka halarci yakin Uhud wanda duk suka halarci yakin badar aka yi yakin badar ba a yi shi da munafikai ba yana daga cikin abinda ah, ya kamata a sani duk wanda ya je yakin badar ba munafiki a saboda lokacin da aka fi yakin badar ba a fita ba da niyyar ma kamar da kuka sani asira annabi ya fita ne da wasu yan turari akan su je su kare ayari na Abu Sufyan wanda yake dawowa daga Sham yana dauke da kayan kasuwanci na shawa. musulmi sun yi hijira sun bar sun bar Makka kafirai sun mamaye su gaba ɗaya sun ci gari ba su annabi ya ce to ga dukiyar mushrikan da suka mamaye muku dukiya suna wucewa mu je mu kai musu farmaki mu kwaci dukiyar wannan shi ya fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam daga Madina saboda ka ya fita da mutane ɗan silari kuma ma ba su yi zaton yaƙi za ba saboda haka suka fita sun sun da ta farmaki za a shi yasa a lokacin da dama daga cikin sahabbai ba kowa ne ya samu labarin ba kuma aka kai maza kowa ya fito ba Ba ka munafikai ma ba su san me ake ba kuma ba su fita ba saboda haka waɗanda duk suka je yakin badar babu munafiki ko ɗaya a cikin su ba ga a ce malik ibn zakshin munafiki ne kaga ba ta so ba yana ɗaya daga cikin wanda suka halarci yakin badar hasan ibn abi balta'a a ce da shi munafiki ba ta so ba yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar to abin da nake so a gane anan shine yadda za a iya samun mutum ya aikata wani laifi wanda ba ce irin ta munafikai amma zai iya aikata shi ko da tawili ko kuma ya aikata shi ba tawili wannan baya kore mata imani kamar yadda kawarijawa da mutum da lake faɗa su a gurin su in dai kai abin da yake laifi ne to kawai ka bar ka bar imani gaba daya za ka dole ne za a yi waje da kai kawai aka waje da kai kuma aka je lamira sai aka shiga wuta kuma nan babu kusa har abada to shi da ibnu taymiya yake cewa kaga anan za a iya samun mutum wanda yake da imani na hakika a so shi gwargwadon imanin shi ko da ko yana da zunubai waɗanda waɗanda za su sa a ki waɗannan zunuban a ki shi ta ɓangaren zunubansa amma za a so shi ta ɓangaren imaninsa shine ya kama mana kissar wannan bawan Allah Abdullahi al-Himam na'am فهذا يبين أن المذنب بالشرك وغيره كان يكون محبا لله ولرسوله وحب الله ورسوله أو تطور الإيمان كما أن العابد الزاهد كان يكون لما في قلبه من بدعة ولباس مسبوقا من ذلك الوجه عند الله ورسوله كما استفاد في الصحاح وغيرها من حديث علي بن ابي طالب وابي سعيد الخدري وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الخوارج فقال يحذر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته من قراءتهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجره يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتله يوم القيامة لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الحديث الصحيح تمرق ماركة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحرب. نعم. ما ليس فهذا وأن حديث حديث عمر بن الخطاب كون مسلم ليك شنجيا يبين ينا من بيان أن المذنب بالشرب وأن ليك ذنبي ثانية شنجيا وغيره كون شنجيا قد يكون محبا لله ولرسوله. زي زما لسان الله لي لمن زنسى. وحب الله ورسوله awsaq ural iman kuma san Allah da manzansa su ne ko shine mafi karfin igiya ta imani wato san Allah da manzansa shine tushe mafi karfi na imani kama anna al-abid az-zahida yace to kamar yadda mai ibada wanda a zahiri yake gudun duniya gashi yana ibada yana tabautar Allah yana shan wahala tukuru sannan kuma gashi da alamar gudun duniya duniya bata dame shi ba bata sha kansa ba kal yakunu lima fi qalbihi min bid'atin wa nifaqin mashutan min zalika wajh inda Allah wa rasulih zai iya kasancewa saboda bid'ar da take cikin zuciyarsa ko munaficcin da yake cikin zuciyarsa abin ta wannan fuska a wajen Allah da manzansa wato gashi ne mai ibada ne mai gudun duniya ne amma a zuciyarsa akwai bid'a ko a zuciyarsa akwai munafici to ta wannan fuska zai iya zama abin ne a gurin Allah da manzansa sai ya kawo misali ya ce kamar tafaba istihani wa ghairiha kamar yadda ya zo a gurare da dama a cikin littattafan hadisai ingantattu da wasunsu wato kamar littattafan sunan min hadisi ali ibn abi talib da hadisin ali kan abi talib ko abi sa'id al-khudri ko hadisin abi sa'id al-khudri wa ghairihima ko wani waɗannan kamar hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi kamar hadithin sa'ad ibn abi waqqas kamar hadithin aisha da wasu su an annabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu zakara al-khawarij annabi ya faɗi khawarijawa fa qala sai yace yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim dayanku idan ya ga ɗayansu yana sallah to zai daina sallarsa in dayan ku ya ga ɗayansu yana ɗayan ku ya ga ɗayan su yana azumi to shi da ya rena nashi wa qira'atuhu ma akra idan ɗayan ku ya ga karatun ɗaya daga cikin su na alqur'ani shi sai ya rena nashi yaqra'una alqur'an suna karanta alqur'ani la yujawizu halajirahum amma baya wuce makosansu yamruquna min islam suna fita da gaggawa daga cikin musulunci kama yamruqu samu min ar-ramiya kamar yanda kibiya take fita da gaggawa daga cikin abin da aka harba aka harba ta aina ma laqitumuhum duk inda kuka gamu da su faqtuluhum to ku kashe su fa inna fi qatlihim ajran inda Allah liman qatalahum yawm al-qiyamah domin a cikin kashe su akwai lada a gurin ubangiji ga wanda ya kashe su ranar gobe kiyama manzo Allah ce la in adraktuhum har lalle idan na riske su wato suka bayyana a lokacin ina nan duniya ban yi wa fati ba la'aqtulannahum qabla 'ad lalle daga jajiga zan kashe su irin kisan da aka yi wa adawa waɗannan sune khawarijawa wa haula'i qatalahum ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ma amirul mu'minin ali ibn abi talib bi amri nabi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan sune waɗanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yaka tare da sarkin mu'minin ali dan abi talib da umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallama domin shi yace domin shi yace a yake su فإن فيه وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما أيكي صلى الله عليه وسلم يفقى دنجنة ودنا أتكين حديثي وان يكي كريهي تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين وتقنجيا ذات بجد lokacin da musulmi suka samu baraka a tsakaninsu yaqtuluhum adna ta'ifatayn ila al-haqq amma mafi kusancin kungiyoyi biyu masu rigima zuwa ga gaskiya su ne za su kashe su su ne za su yake su su kashe su to kuma sai ya kasance da yadda Ali shi ya yake su wai wannan ne ahli sunna suke hujja akan cewa sayyidina Ali da jama'a sa su ne adnan ta'ifatain ila al-haq an samu sabani tsakanin da Muawiya amma gaskiya ko daidai yana bangaren sayyidina Ali ba bangaren sayyidina Muawiya ba wannan shine hujjar da ainihin ahli sunna suke bayarwa waɗannan duk hadisai ne waɗanda suke nuna ainihin bayyanar su waɗannan khawarijawa akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda wanda yake cikin sahihaini yana cikin Bukhari da Muslim hadisin yana cewa Annabi sallallahu ta'ala Ali radiyallahu ta'ala anhu ya aiko da wani dunkulan zinari zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda aka ciyo na ganima sai ya aiko shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzo Allah ya raba wa wasu mutane guda hudu wanda ake ganin su almu'allafatu qulubuhum ne ba su jima da shiga musulunci ba kuma ana so a lallashi zuciyarsu kada su falle su koma kafirci sai manzo Allah ya raba musu wannan zinayar daga cikin su akwai al-Aqra ibn Habis al-Hanbali sannan kuma akwai Uyayna ibn Badr al-Fazari akwai Az-Zaid al-Ta'i sannan kuma da wani daga cikin qabila qabilar Bani Nabhan sannan da Alqama ibn Ulata al-Abidi ɗaya daga cikin qabilar Banu Kilab lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba ya ba mu waɗannan bai ba wa sauran Quraishawa ba sai Quraishawa mutanen Makka da al-Ansar mutanen Madina sai suka yi suka ce ki sanadi da ahli najd waya waya da'una manzo Allah sai ya ba wa manya manyan jimajiman waɗannan mutanen najd mu kuma ya kare mu annabi ya ba su saboda kasancewa su shugabanni a cikin al'ummomin su kuma ga su sun kusanto musulunci ko sun shigo musulunci lallashin su su zauna a musulunci zai sanya kabilun su ma su biyo su shiga su shiga cikin wannan addini amma sauran sauran muhajiru da ansar ba su fahimci hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ba qala sai manzo Allah ya ce musu inna ma ata'allafu ina lallashin su ne ina lallashin su ne fa aqbala rajulun غامر العينين مشرف الوجنتين ناتف الجبين سفت اللحية محلوق قال أنا تكين قال لا شن مهاجر الأنصار sai ga wani katon mutum ya taho ya tsirka ko inda manzo Allah yake zahirul ainihi mai kwalmin idanuwa mushrikul wajhi da sayyid mai ainihin dogon goshi wato goshin sa ya fito sosai na abin nan abin nan mai jib abin nan kuma su na tibul jabi mai goshi wanda ya fito sosai wato mutum ne mai mai abin nan ga idan ta a cikin kwalmi sannan ga sa tumatuma sannan ga goshin sa rafiki kasul lahiya sannan kuma shi ya bar mu da yawa mahaluk amma kuma ya yi kalfago yana zuwa sai ya tsaya makala ya ce illaha ya muhammad ya muhammad ka ji tsoron Allah sai manzo Allah ya ce da shi man yuti'i Allah idza ata in har na saba wa Allah to waye zai bi shi kuma in har ni zan saba wa Allah to kuma ka ga mu wanda zai bi Allah ayamanu lillahu ala alil ardi wala ta'manu Allah ya amince min ya bani sabon in kawo duniya ko kuma za ku amince min ba akan taro da kwabo da zan raba muku Allah ya yarda da ni ya amince mun ya aiko ni da ba ai amma ko za ku yi amincewa ba akan taro da kwabo abin duniya da zan zai ta raba muku ba za ku amince da wannan ba sata hu rajulun qablahu sai wani ya ce ya rasulullahi bari in kashe wannan mutum mai ruwa ya ce ina tsammanin Khalid ibn Walid ne yadda a kare shi ya kashe shi kama na ahu sai manzo Allah ya a rabu da shi kaga wato a a gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sa. falan ma walla lokacin da ya juya baya bi. kala sai manzo Allah ce inna min dhi'i hadha aw min aqili hadha qaumun yaqra'una al-qur'ana la yujawizu hanajirahum wannan mutum ta tsakan sani za a samu wasu mutane sun bayyana waɗanda za su rika karatun Qur'ani ba zai wuce makoshin su ba yamruquna min ad-din muruqa sa'd min ar-rabiya za su fita daga addini da gaggawa kamar yadda abin har abin da kibiya take fita daga abin da aka harba ta cikin ta yaqtuluna ala alal islam za su rika kashe musulmi wa yad'una ula alal awtan amma za su bar waɗanda suke bautar gumaka la in ana adraktuhum la aqtulannahum qatl 'ad lalle tabbata hakika har idan na riske su zan kashe su zan yake su irin kisan da aka yi wa adawa waɗannan su ne kawarijawa da ƙarshe daga cikin tsakan wannan mutum aka fara samun shugabannin wannan akida ta ainihin kawarijanci ta ce da tafiyar akida dama kawarijanci da akida shi'a su ne akida da suka fi kowace akida dadewa domin akida shi'a ta fara bayyana tun zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da rai su abdullahi ibn saba suka bayyana wannan bai yahudan wanda ya fito yana da yaya ta cewa sai na ali shi aka yi wasiya face aka yi masa aka ba mu wanda wa wanda bai cancanci shugabanci ba kuma su zamanin sai na usman ya fito da wannan da'awa tun daga wannan lokacin aka fara ainihin haifar wannan muguwar aƙida ta shi'anci haka nan khawarijanci bayan an samu sulhu da yarjejeniya tsakanin sayyidina muawiya da kuma sayyidina ali radiyallahu anhu a wannan lokacin kuma aka samu waɗannan kauyawa jahilai waɗanda suka shiga cikin rundunar sayyidina ali <clears throat> suka fice da rundunar sayyidina ali sai banna a wannan lokaci ne suka fita suka ce su sun yi tawaye suka kafa sayyidina ali da sayyidina muawiya gaba ɗaya waɗannan su ne hawarijawa su ne waɗanda suke kafarta musulmi ainihin a bisa aikata zunubi don ya aikata kabira sai su kafarta shi haka nan a wannan lokaci su ma shi'a suka bayyana waɗanda suke kafarta gungun sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama ibn taymiya yana cewa aqidar aqidar hawarijanci jahilci ne ya haife ta wato jahilci shi ya haifar da aqidar sabanin aqidar shi'anci shi kuma wannan zindikanci ne ya haifar da shi wato kaga gara hawarijanci da dama dama akan shi'anci rafilanci ke sannan a hawarijawa ba kowa da kowa cikin sabon manzala suke kama sawa ba ta kama sabo Abubakar da Umar ba ta kama sa Usman amma a suna kama sa Abubakar da Umar da duk wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wasu ɗan tsirari da suka yi gajiya ba waɗanda ɗan kaɗan ne ba su wuce lissafin yatsun hannunka guda ba. to kaga a shi kenan khawarijanci gara shi da shi'anci khawarijanci ba su kafirta dukkan sahabbai ba sun da waɗanda aka yi rigingimin nan ne da su wato bangaren sayyidina Ali da bangaren da Muawiya amma waɗanda suka bar duniya kafin wannan lokacin khawarija ba sa kafarta su a kuma suna hadawa tun da kan da Abubakar abin da ya kasa gaba ɗaya duk su suke kaga sun fi muni ta wannan fuskar sannan kuma khawarijanci abin da jahilci ne ya haifar da shi shi an ci kuma abin da ya san da shi dan daka ce domin bai hude shi ya fara daga tutar shi an ci shi ya fara daga wannan tutar da ka san daka ce ta haifar da shi sannan kuma rigawa ana samun zuhur da da tsoron Allah a cikin su domin su a gurin su aikata kabira za kafirci ci kaga wanda yake da wannan akida kaga dole ya ta kafa kafa ba zai ba zai aikata kabira ba duk da cewa akwai aikata kabira da ya fuskanta zubar da jirin musulmi to amma shi a gurin sa yana ga jihadi yake fi sabilillah sabanin rafidanci sabanin shi'anci su shi'awa a gurin su ƙaryar ma addini ce kai ƙarya ka bayyana mutane abin da ba shi ne ranka ba shi kansa addini shi yasa ni ban taɓa ga aƙidar da ake ta ainihin rarage ne ba ba iya fitowa a tallata ta kamar shi'anci kullum kullum boye ta suke akida ba ka iya bayyana ta ba ana akida ce kai ta boye ta kana tana rage ne sana abubuwa ba zagin ta kuma kuma gashi nan da tafan ku cike yake da zagin ta amma ka ka fitowa ka faɗa kun an faɗa kai ta korewa to kaga wannan tun daga nan za ka san cewa ba aqida ce da aka gida ta akan gaskiya aqida ce da aka gina ta akan munafici da ƙarya saboda wannan aqida ta wannan aqida ta su ta taqiya wanda a gurin su rukuni ne daga cikin rukunan shi'anci shi wannan taqiya din kusan kaso tara bisa goma na shi'anci gaba ɗaya wannan taqiya din ne kamar yadda suke faɗa saura kaga anan sun sha babban da kawarijawa kawarijawa kai ƙarya ka kafirta su kuma wannan ƙaryar ita ce za ka yi a samu lada kaga wanda zaka fi jin daɗin mu'amala da shi shi gaskiyarsa zai fito baro baro ya maka zaka fahimce shi zai fahimce ka duk abin da je yana faɗa da gaske yake ba da wasa yake ba in yace mu haɗa kai to mu haɗa kai ke nufi amma wannan shi a sa in yayi maka karya lada za a bashi tubi tubi saboda haka lokacin da zai ce da kai mu haɗa kai to a zuciyarsa kuma yana la'antarka lokacin da zai ce ai muna girma sahabban manzo Allah a zuciyarsa kuma yana la'antarsa kaga wannan zai zai yi wuyar sha'ani zai wuyar sha'ani shi yasa manzo Allah wato wahalar da ya sha da munafukai bai sha ta da kafirai ba domin munafukai suna cikin sa suna cikin su suna zama da su amma ana kalla da su suna fita ma jihadi to amma za su yi ta zagon kasa za su yi ta zagon kasa ga musu walau karatu kuma za duku illa qabala wala audahu khilalakum yabzurukum alfitna wa fikum sama'una lahu saboda suna tare da ku wanda da yake cakuɗa cikin kuna kuna kai kawo da shi ya fi cutar da kai sama da wanda ya yi ja daga can gefe ya ce ba ruwan shi da kai wannan ya fi sauƙin sha'ani ka san baya tare da kai sai ma shi ma ya san baka tare da shi to shi yasa a hawari hawarija malamin suke cewa ta fi dama dama sai ga malaman hadisi sun karɓi hadisin ba kawarije amma ba za su karɓi hadisin rafidi ba wanda shi an cinsa ya kai matsayin ya zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ma kafirta su malamai suna kiran shi rafidi ba sa karban hadisin sa amma ba kawari ne sai ka samu hadisin sa cikin bukhari ka duba kitabul jibal za ka ga hadisin imran ibn hissan imran ibn hissan shugaba ne a cikin kungiyar kawarijawa ma ba ma wai mabiyi bane ko wani mata karamin matashi a'a jagora ne amma su haka za ga hadisin sa kitabul libas cikin bukhari saboda su a gurin su sun fi kowa tsantsenin yin karya ba su yarda mutum ya karya ba da sun yi karya a gurin su ya bar musulunci Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon kaurace mata da yakar da da tabbatar da gaskiya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wannan yake cewa yayi gaskiyar bayani akan mutanen da ba sa ba su riski annabi ba su riski annabi Isa kuma ba su riski annabi Muhammad ba don ana cewa ba su da manzo wato yana tambaya akan waɗanda ake kira ahlul fatra ko ahlul jahiliya waɗanda ba su riski zamanin annabi isa alaihi salam ba ba kuma su riski zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba suka mutu a wannan dan tsakankani to malamai sun yi sabani kan irin waɗannan mutane wasu suna cewa duk wanda ya rayu a wannan lokacin ba za a kama shi da abin da ya yi na laifi ba musamman shirka da bautar wani Allah idan an je lahira za a jarraba shi kamar yadda ya zo a cikin wasu hadisai masu yawa waɗanda suna akwai magana a cikin isnadin su amma suna cewa yawan hadisan zai iya ƙarfafa zai iya ƙarfafa su cewa za a jarraba su a ranar gobe kiyama ubangiji ya ce da su su je su shiga wuta wanda ya je gadan-gadan ya kama zai shiga wannan wuta din ubangiji ya ce to wannan zai yi min da'a a duniya da a ce ya riski ainihin sako wanda kuma ya cije ya ce ya ubangiji ya zai shiga wuta bayan ina ga wuta ce ce to ga ni da kama ka yin biyayya bare kuma a ce manzo na aika maka babu shakka wannan kai ba za ka yi biyayya ba saboda haka wancan da ya tafi zai shiga sai a dade shi a tafi da shi aljanna wannan kuma da yake shiga din sai a dashi da karfi a shigar da shi wasu malamai suka ce wannan shine abin da zai wakana saboda Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba za mu yi wa mutum azaba ba har sai mun aika musu da da manzo mun aka aika masa da manzo ya bi yaki bin sakon wannan manzo to shine za mu kama shi da azaba wasu kuma malaman suka ce a'a ba duka ahlul fatra ne suke ma'azuruna ba ba duk ahlul jahiliya suke ahlul fatra ba akwai wanda yake a zamanin jahiliya din Allah ya <clears throat> ya samar da shi to amma kuma ya ji da'awa kira na wasu annabawa kamar yadda aka samu wasu daga cikin alul jahiliya tun gabanin bayyanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka gane abin da ake bautawa ba Allah ba na gumaka ƙarya ne suka shiga addinin kiristanci irin su waraka ibn nawfal irin su zaid ibn nufail ibn amr da sauransu irin su umayyah ibn abi salt waɗanda tun gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama sun fahimci cewa bautar gunki ba gaskiya bane saboda haka suka shiga addinin nasaranci wato suka shiga addinin annabi isa alaihi salam har ba ta kai waraka ibn nawfal yayi karatu mai zurfi a cikin addinin nasara har ma yana rubuta yana fassara littafin injila wanda aka rubuta shi da ibraniyanci zuwa larabci wanda yake nuna maka har tsayawa yi ilimi a cikin wannan addini tare da cewa gashi balarabi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ganin wahayi na farko da Aisha ta zo da shi wajen waraka mai waraka yake cewa Khadija afwan Khadija ta zo da shi wajen waraka kaga abin da waraka yake cewa babu eh, wannan abin da ya zo maka irin ta da ya zo annabi Musa wato kenan wahayi ne kai ma Allah ya maka kamar yadda yawa annabi Musa kaga a cikin nan akwai yarda da tabbatarwa da manzancin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi shi yasa malamai suke cewa waraka shi kansa dan aljanna ne har yake cewa idan har Allah ya aiko ka to babu shakka ina ma a ce a lokacin ina da ƙarfi na in sa a taimake ka lokacin da mutanen ka za su yi gwagwarmayar fitar da kai daga garin ka har yake cewa har maza Allah yake cewa ah, yanzu za su fitar da ni domin yana tuna yadda suke san shi ce a ah, kuma har za a kai su kore ni daga ƙasa ta waraka yake cewa babu mutumin da zai zo da irin abin da ka zo da shi face an cutar da shi wato duk annabawan da suka zo ka su ma haka suka gamu da gaba da kiyayya na ainihin <clears throat> na jama'a to kaga wannan duk ya samu wannan ilimin ne tun a jahiliya kafin bayyanar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a matsayin banzo daga Allah to shi yasa wasu malamai suka ce wanda duk ya fahimci gaskiya ya gane to babu shakka wannan ba shi da uzuri ba uzurin da za a yi ba shi ga akwai sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da ya fita da sahabbansa sai ya wuce ta wata makabarta wacce tun a jahiliya take sai ya ji ana azabtar da wasu mutane har yake cewa da kuna jin azabar da ake yi musu to da ba za ku ƙara kawo gawa gawa makabarta ba da kuna jin ihu da ruri na na ainihin waɗanda suke ake yi wa azaba a cikin makabarta da ba wanda zai yarda ya rungumo gawa ya kawo ta makabarta ma ta da fanu kamar da manzo Allah ya ce da ba ku bunde junan ku ba sai ana musu azabar da babu mai ji illa abin da duk halittu na jin ta illa sakalai banda mutane da aljanu su kai ne ba sa jin wannan wato ihu da ƙaraji da waɗannan da ake wa azaba suke ji kaga anan <clears throat> manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wannan makabarta kamar da mai ruwa yake faɗa wannan makabarta makabarta ce da aka binne mutane tun a jahiliya amma duk da haka gashi ana yi masa azaba Amr ibn Luhai wanda shine farkon wanda ya kawo bautar gumaka cikin Larabawa manzo Allah ya ce ya shi a wuta yana jan yan hanjinsa a ciki yan hanjinsa a cikin wuta kaga a jahiliya ya rayu tun kafin zuwa manzo Allah amma saboda wannan laifi da ya shigo da gumaka jaziratul arab manzo Allah ya ce ya shi yana jan yan hanjinsa a cikin wuta to shi yasa wasu malamai suka ce ba duka alul fatra bane suke ma alul jahiliya ba duka alul jahiliya ne suke alul fatra ba akwai waɗanda za a yi musu azaba musamman waɗanda suka gane tsantsan gaskiya amma suka ci gaba da zama akan akan shirka da kafirci ko da ko ba aiko musu da wani annabi sabo ba to sakon firfishin wancan da awa ta farko ta ta alhanifiya wacce annabi Ibrahim ya zo da ita tana nan tsakankanin su ya kamata a ce sun yi riko da ita sun yi aiki da ita sai ta Abubakar sun kafin zuwa musulunci ya watsar da bautar gumaka sun kafin musulunci ya bayyana ya fahimci cewa bautar gumaka ba gaskiya bane to duk wanda ya iya gane wannan amma kuma ya doge akan bautar gumaka din to ko da kuwa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam bane za a iya masa azaba ranar gobe kiyama kamar yadda wannan nasoshi suka suka nuna a takaice dai sabani ne na malamai wasu suna ganin jarrabawa musu jarraba su za a yi ranar gobe kiyama wasu kuma suna ganin a'a za a yi masa azaba matukar dai sun fahimci gaskiyar a lokacin amma sun ibinta sannan kuma ahlul fatra ba wai sun tsaya a wancan zamanin ba har ila zuwa yanzu akan a samu ahlul fatra har zuwa yanzu dukkan wani wanda bai taɓa jin saƙon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba bai taɓa jin labarin an aiko wani balarabe daga cikin larabawa a tsibirin laraba a zamani kaza ya zo da alkur'ani bai taɓa jin wannan labari ba don haka bai san musulunci ba wannan shi ma yana daga cikin alul fatra ko da kuwa a yanzu yake rayuwa yana cikin alul fatra kuma kun san cewa akwai da dama cikin sassanin duniya akwai waɗanda musamman sam ba su san akwai wani abu musulunci ba ba taba shi ba malamai wasu malamai sun riskar da waɗanda sakon manzo Allah ya je musu a gurɓaci ba su taɓa samun saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam na gaskiya ba ba su taɓa karanta musu alqur'ani yadda yake ba an kai musu labarin cewa wani makaryaci ma'a'ici mugu ya bayyana ta kan laraba a zamani kaza yayi kaza yayi kaza kamar yadda muke samu muka samu labarin musailamatul kazzab haka su ma suka samu labarin annabi sallallahu alaihi wasallama su ma waɗannan wasu malamai suka ce za a riskar da su da ahlul fatra ko da kuwa suna suna rayuwa ne a ban kasa a yanzu a shekara ta hijira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara. Hadisin da Ibn Hibban ya fitar da shi da sansala mai kyau inda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun min hadhihi al-umma thumma la yu'minu bi illa da an-nar. babu wani da yahudi ko na sare cikin wannan al'umma da zai ji labarin fitowa ta sannan bai yi imani da ni ba face ya shiga wuta malamai suka ce kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yasma'u bi babu wani da yahudi da zai ji labari na ashe kaga wanda bai ji labarin sa ba shi yana da uzuri wanda bai ji labarin sa ba amma wanda ya ji labarin sa amma da bai imani da shi ba annabi ya ce wannan shi ne zai shiga wuta wasu kuma antararru suka ce ai idan baka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba matukar dai ka rayu a musulman kirki ka kyautata wa al'umma ka kyautata wa duniya wannan zaka shiga aljanna ba sharadi bane sai ka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin musulmi akwai masu faɗar irin wannan akwai wani marubuci da ake kira Fahmi Buwaidi yana rubuce rubuce a jaridu na kasar Masar da sauran jaridu na duniya musamman Masar ne da dadewa ya sha rubuta irin wannan cewa dan menene za a ce kawai dan mutum bai yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba gashi kuma mutumin kirki yayi ayyuka a a'malu al-a'malu salihat yayi ayyuka na kwarai kuma a ce ba zai shiga aljanna ba yace wai ya taba zuwa wani masallaci a Kuwait sai ya ga limamin masallacin yana hudu ba yana ta faɗar irin narko da azaba da raɗaɗi da zai samu kafirai a ranar gobe kiyama duk ya tattara kafirai ya ce dan wuta ne wai sai shi ya tsaya ya kalli limamin nan ya kalli shi daga ƙasa har sama ya ga ainihin agogon da yake sanye da shi daga Switzerland aka yi shi ya dubi takalminsa ya ga ɗan Italiya ne ya dubi ainihin alkebbarsa ya ga kirar kirar din abin nan hadar Ingila ce ya dubi wani ne ya dubi a kututun da yake magana da shi ya ga shi ma daga Turai aka kawo shi ayyukan nan da suka yi manya-manya wanda shi ma limamin yana tafartabawa cikin ni'imomin su kuma yazo ya ce dai yan wuta ne sai ya ce shi bai yadda ba ya manta cewa Allah ya ce wa qadimna ila ma'amilu fita ta je kasuwa ta sayo wani abu ko ta kai nata ta sayar wannan ba haramun bane a musulunci wannan kuma yace yana so a yi masa bayani game da wanda ya sayi fegin ginawa don ya yi gida to amma akwai kaburbura akwai kaburbura na matattu a wannan gurin wato akwai waki yace ko kuma mahaifinsa ya rasu sai aka ba shi gadon wannan guri tare da cewa akwai kaburbura a gurin shin yaya zai yi sai ya haƙura sai kaburburan da sun shekara arba'in sai ya tone su ya yi gida wanda shine hukunci amma kaburbura ba su yi shekara arba'in ba ba halatta a tone su ba wannan kuma wannan kuma yana cewa yana son a yi masa bayani game da wannan hadisin abghadul halal ila Allah talaq Abu Dawud ya rawaito shi a sunan dinsa wannan hadisin hadisi ne munkar hadisi ne mai rauni kwarai da gaske bayan rauninsa ta fuskar isnadi sannan ta fuskar matani ma ma'anarsa ba ta da kyau babu halal din da ubangiji ya halatta kuma ya zama yana kinsa don abin da Allah yake ki to haramun ne zai Allah baya san shi to haramun ne kai ka so shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi saki sahabbai sun yi saki annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi abin da Allah yake ki ba ko ma ya fi ki domin cewa aka yi abghadu abin da ya fi ki manzo Allah bai yi wannan ba annabi ya saki wasu daga cikin matansa in kuna tuna hatta Hafsa sai sayyidina Umar sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki ta wani lokaci Jibril ya zo masa daga Ubangiji yana cewa ya dawo da ita rajiha fa innaha tawwamatun qawwama ce Allah ya umarce ka ka dawo da ita domin mace ce mai yawan kiyamul laili mace ce mai yawan azumi annabi ya yi take ya saki aljuwainiya ya saki wata ma haka dai za ga a cikin sirarsa an gaya maka ya saki mace kamar guda uku haka ta haka annabi ya yi taki kuma sannan a sahabbansa su ma sun yi taki akwai ba waɗanda suka shahara da taki kamar sai kamar al-Husayn ibn Ali Husayn ibn Ali ya shahara da sake-saken mata har sai da ta kai ubansa yana cewa a daina bashi aure to amma ba a daina bashi ba saboda ana son sharaf na wato ɗaukaka ta kusanci da gidan annabci gidan annabi sallallahu alaihi wasallam har dai da hudu ba shi a daina bashi aure saboda aure sakili ya aure mata sun fi sabai yace ai masa bayani game da wannan hadisi ya ujibu rabbuka min ash-shab laysa lahu sabwa wato ubangijinka yana sha'awar matashi wanda yake ba shi da giggiwa wato irin giggiwa ta samartaka irin karkacewa da shiga wasu abubuwa da wasu dace ba galibi marhala ta samartaka marhala ce da take cike da gigiwa za a ganshi da rawar kai za a ganshi da yin wasu abubuwa waɗanda ba su kamata ba za a ganshi da wuya ne a ce bai shiga cikin wasu ayyuka waɗanda suke ba daidai ba saboda wannan marhala marhala ce da shi dan yake amfani da ita wajen ya rubi ainihin matashi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafta cikin mutanen nan guda bakwai da Allah zai sa su a cikin inuwar al'arshin tara na gobe kiyama aka litafta da ashab na sha'a fi ba'atillah da ashab na sha'a wa qalbuhu mu'allaqun bil nafsi saurayi da ya tashi zuciyarsa tana ainihin tana rataye da masallaci ko da yaushe yana sha'awar ya ya ganshi a cikin masallaci saboda duk da cewa gashi a cikin wata wata marhala wani zango da shaidan yakan iya yi wasa da shi cikin kankanin lokaci amma duk da haka ya ci galaba akan shaidan ya zama mai kakke yana kan addini baya kan ainihin rawar kai da da irin ta samari babu shakka wannan wani matsayi ne babba ubangiji ya so shi da shi shi yasa ubangiji yake sha'awar wannan ainihin matashi wannan hadisi hadisi ne dalili sai kuma wata matsala da yake cewa yana so a yi masa bayani game da cewa hadisi yana shafe hukuncin ayar alqur'ani wannan matsala ce daga cikin masail na usulul fiqh da malamai suka yi sabani akan ta wasu suna cewa shin aya tana soke hukunci na alkur'ani ko ba ta soke shi matsala ce mai faɗi wanda za ka samu bayanin ta a cikin littattafan usulul fiqh saboda ka in har ka yi ido sosai kana iya karanta wannan fanni har kuma ka zakulo matsaloli irin wannan ina baka shawara ka je ka karanta matsalar a ciki da fatan Allah madaukakin sarki yayi mana gamdakatar Allahumma qul lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tahulu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma afsaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al fa'rana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagh ilmina wa la tusallif alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها duk yan uwanmu da suka roke mu addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu dukkan bukatun su na alkhairi ya kare musu dukkan wani sharri Allah madaukakin sarki ya sa abin da muka ji amfane mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abin da muka kuskure Allah ya sai mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in